تاب هديه واستنفك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد الفاصل الحمد الفاصل بين التقليد والاتباع آه، شكل نظري ده بشدة فائدة مهمة فائدة مهمة لا يستغني عنه طالب العلم طالب العلم بايا فائدة وبايا ودatuwa daga wannan fa'ida din ilam ya akhi anna sahaba khasiyya khasiyya ka sani ya kai ɗan uwana sahabbai suna da wani irin khususiyya abin da yake banta da su hmm. la yashraku bi ahadun babu wanda yayi tarayya da su qawm qad ta'allamu al-ilma eh la yushriku fiha ahad ba wanda yayi tarayya da su a cikin wannan Sun sahabbai qad ta'allamu al-ilm hakika sun koyi ilimi wal amal fi wal amal kuma sun koyi aiki fi madarsatin nubuwa a makarantar annabta sahabbai sun koyi ilimi sun koyi kuma aiki da ilimi a makarantar annabta ta ta ri'ayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashin kulawar manzo sallallahu alaihi wasallam kai yanzu a tunaninka wane ne ya samu karatu irin nasu karatu tatacce karatu dandakakke karatu amintacce a gani daga sun yi karatu tataccen karatu amintaccen karatu da sauransu karkashin kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawjihar jihati karkashin wayarwansa na'am ba da an wafaku ala an wafiku wafiku ala asrar at-tashri' wa maqasidihi bayan an datar da su ga sanin sirrin shari'a da manufofin shari'a fakanu yastahiduna baina yadayhi sun kasance suna kokari gaba ga manzon sallallahu alaihi wasallam suna yin ijtihadi na'am fa yukira al-musib sai manzan Allah ya goyi baya ya tabbatar da wanda ya dace in ka yi ishtihadi hmm. sai an ce wane ya dace wane ya gukule eh sannan kuma yana datar da wa yusawwibul muqti kuma yana datar da wanda ya kuskure hmm. a yana yana daidaita eh yana yana daidaita wanda ya kuskure misali ya nuna mai inda abin da ke daidai wa kanu yas'alunahu amma ashkala alaihim ya kasance yana tambayar sahabbai abin da ya rikitar da su hmm. kafiya ya kasance sahabbai suna tambayan shi abin da ya rikitar da su wa kafiya abin da ya koya a gare su wa suna tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam kuna ra'ayi suna musharaka da shi ga ra'ayi liza fa innahum qad fahimu minhu al-kathir saboda haka su sahabbai sun fahimci abubuwa da yawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa wufiqu ala umurin la tudraku bin nakal an datar da su akan wasu al'amura wanda ba a iya riskan shi da nassi kai tsaye wa riwaya anhu wanda ba a iya riskan shi da riwaya da saboda gogewar su fa kanat lahum tilka almaziya ya zama sahabbai suna da irin wannan fice din wal khasiyya suna da wannan khususiya wannan kebantuwan fa kanat aqwaluhum laysat ka aqwal ghayrihi ya zama maganganun sahabbai ba kamar maganganun wasu su bane ba maganganun sahabbai ba ka iya ana auna shi da maganganun wasu na wa yuwaddihu hadha anna at-tilmiza alladhi la zama shaykhahu muddatan tawila abin da ke bayyana da wannan lalle dalibi wanda ya lizimci malamin malaminsa tsawon lokaci hadaran wa safaran a cikin zaman gida da kuma tafiya ya'lam min ahwalihi wa aqwalihi wa afwalihi wanda ya sani daga cikin halayensa da maganganunsa da ayyukansa ya sani fiye da waninsa a gani ya san maganganun malamin fiye da kowa sahabatu ridwanullahi alaihim lahum sabaq sun sahabbai Allah ya kara musu yarda suna da wani irin rigayi ma tare da manzansu fiye da wani su mafi yawan mu sai mu ji labari daga nesa amma su gaba da gaba suke karatu gaban manzon Allah kanu ya'rifuna min ahwali wa aqwalihi wa af'alihi sun kasance suna sani daga cikin halayensa da maganganunsa da ayyukansa da kuma in yayi hannunka bai sanda kasan idan kana tare da malamin ka yau da gobe akwai dan isharar da zai ya dan faɗi wata magana hannunka bai sanda ka san abin da yake nufi za ka yi dariya ka ce malam ka san me yake nufi kuwa saboda yau da gobe kana tare da shi to shi wancan in kai hannunka mai sandan ba zai ma san me kake nufi ba a gane ku aksara min suwa fiye da wanda ba su ba fasta haƙo bi zalika fatuwahu sai ya cancanta da wannan sai suka cancanta da wannan wato an yi tarajja fatuwahu waluhum ala gairi an yi tarajja wato a rinja yadda ainihin fatawansu a rinjayar da maganganunsu akan wasunsu saboda wannan dalilin shi sa idan sahabbai suka yi sabani da wasu kuna gabatar da fahimtar sahabbai ga abin da babu a akan shi kai da tsarara na abu ne wanda ya saba ma hankali ba zai yiwu ba ala min za shi man haza wa min al muhal ala man haza sha'anuhum daga cikin abin da yake ya koru ga waɗanda wannan shi ne sha'aninsu a wato ya koyi a ce sun yi kuskure dukansu an gani an yi kuɗe'o an yi kuɗe'o kullum alhaƙa a ce wai dukkan sahabbai sun kuskure gaskiya su zai yi ba duk gaskiya ce gaba ɗaya sun kuskure sai a ce wasu yi kuskure sun dace wa yazfaru bihi man ba'a da zama a ce wai wanda ke bayan su ya dace da gaskiya a ce sahabbai sun yi kuskure wanda ke bayan su kuma shi ya dace da kuskuren zai yi بدي يوبا نعم الدرر البيئية نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الدكتور محمود عبد الرزاق إن قاعدة السفرية تمثل تطورا عمليا ملحوظا في فكر الخوارج lalle a na safariya wato yana bayyanar da wani irin ci gaba yana tamasuli na wani irin ci gaba na aiki malhuzan abin lura a cikin tunanin khawarij da kuma irin da irin aƙidunsu iz jana ila takfir tajna ila takfir iz tajnahu ila takfir domin tana karkata zuwa ga me zuwa ga sauki su 'yan safariya su ya fi sauƙi a kan sauran kawaricin ya fi sauƙi fiye da nasu a zarika da sauransu to yana nuna mana yau da gobe kasan idan mutum ya taso saurayi ne ya ɗan fara fahimtar addini to za a ganshi yana da zafi kamar mai to yana ƙara gogewa yana ƙara karatu zai ta gane kurakuran shi cewa wannan zafi ya wuce tunani sai ya rage to su ma 'yan kawari farko sun yi zafi da yawa yan azarika da yan sauransu to sai zama to masu balle musu sai ga sun gano kurakurai na malamansu in suka zo su ma sai su dan sassauta abin a gani shi sa ga a cikin yan hawari yan wayan yan ibadiyya sun fi kowanne sauki idan mutum ya yi saban Allah ne kuma sai ne kafiri suke um, kafirin kufuran ni'ima sai ya kafirci amma kafirci na ni'ima ba wai ya fita musulunci ba ne sai dai idan ya mutu ne zai dawo wuta amma a nan duniya bai za suka bashi a nan duniya a matsayin kufuran ni'ima sun ga cewa za su yi ta ƙaura cewa mutane kuma sannan suka ce ma kafiri akwai lawazin da ke biyowa baya sun ce ma kafiri za a ce to da ya zama kafiri ai me ya kamata a majalis ya halarta kuma dukiyar shi ya zama ganima to kuma sun za wa'ancan an jarraba wa'ancan sun yi din ba ci ma nasara ba in ma an cima nasara irin nasara na mai haƙar rijiya ne za su samu nasara na wani lokaci daga bayan sai mutane su taso su ma da ƙarfi da bubbuge su za ka ba sa daɗewa su yan hawari saboda zafin su yayi yawa kowa kafiri ne kuma komai kafirci ne kuma jinin kowa ya halatta kenan rayuwarsu gaba ɗaya suna fagen fama ne ba ba za a taɓa shekara biyu suna cikin zaman lafiya ba tunda ba zai yiwu a ce an yi shekara ba a samu mutane sun yi rinta ba tunda dole ne dan adam ya yi saban Allah to saban Allah kafirci ne ka kullum suna cikin mai fagen fama to zafin ya yi yawa su kansu yakin ya ishe su to da yakin ya ishe su to sai wasu daga cikin mabiya za su dan kawo shawara gaskiya kamata mu ɗan sassauta kanka ba sai wani ce kai kama ka yi rinta to irin wannan zai ga shi ma ya balle ya ji ya kafa nashi a cikin nashi zai duba wasu matsaloli wanda ya ga ya kawo cikas sai ya rage shi to shi yasa ake samun sassauci wajen su yan kawari sun a gari to to wannan shi ne abin da yake faruwa dangane da su na'am na'am min gulu ta dawo na guluwi na wuce gona da iri karkacewa guluwi na karkacewa wanda ya kai ainihin harkar su zuwa ga rushewa zafi in yayi yawa bala'i ne su kawari zafin su yayi yawa to wannan abin ya zamanto an karar da su sai zama da awon baya dadewa in suka samu nasara na lokaci kaɗan ne jama'a sun suna jin tsoron su za su koma su yi kukan kura su dumfare su tunda in ka kyale su ma mutuwa za ta yi in ka dumfare su ma mutuwa za ta yi ka zaɓi ɗaya eh, wani za ka zaɓa ai dama kana kyale su ne kana san za su kyale su za su kyale ka ba gari yayi yanzu yanzu ka yi gara kawai ka zo ka yi kundin bala kawai ka jira me zai faru in ma ka mutu ko ka rayu ba kenan ba na min kawli fawm lam yufsidu rajma eh da can su ba su kayar da rajmu ba da can su sun yarda da rajmu walam yahkumu bi qatl al asfal al mushrikin kuma a da ba su yi hukunci da kashe jariran mushrikai ba da kuma kashe jarirai da kafirka jarirai ta ba sa kafirka jarirai kamar yan azarika a tusu da eh, a ila ilal fashil min fahim fahum ke yusqitu rajin, su ba su kayar da rajin wasu nan su yan safariya kuma ba su yi hukunci da kashe jarirai ba ba su yi hukunci da a kafirka jariri ba ka duba don bala'i na kawari har jariri ma kafiri ne jariri ma kaulasa ta hau shi kamar yadda yan azari ake su ba su yi ba kama na dau bi jawazin takiya fi Yau yawa amal kaga ci gaba da suka samu hmm. shi dan kawari baya takiya ra'ayin shi kawai yana baje shi ne kawai a fili idan ya kai hari yayi barna zai ma rubuta ne wanda ke da alhakin kai hari kungiya ka samu ne na ba san in ya kai hari shi ba zai taɓa goyewa ba kuma idan an kama shi aka ce ana tuhuman ka kai ne dan waje to tabbas mu ne ni ne wani wanda na kai hari na kashe malam wani da malam wani ko na kashe shugaba wanda shugaba wani ni ne shi yana ganin in yi karya ya yi radda kawai suna fitowa ne a mutum ko ma menene su to amma da bala'i ya yi bala'i an gane yau da gobe ya wuce wasa sai suka ga cewa fa ya kamata a ringa dan sassautawa ana dan taƙiya sai aka samu wa'annan 'yan safariya su suna taƙiya za su iya zama da kai baka ma san mutum ɗan hawarij bane shi kuma idan suka yi abu ba sa nuna ga su suka yi zai iya wani kuna sallah da shi ko wani abu yayi wani ta'addanci kuma ya dake kawai yana yana sir da abu bayan ya yi ta'addanci kuma zai ya sanar da wannan abin da ya faru sir da shi ba ɗabi'a ba na musulmin girki ba ne sai kuma ya ci gaba da harkar shi an gare gaga wannan sun a ina suka samu taƙiya daga shi'a tasirantuwa da sauran ƙungiyoyi ah, sun karanci 'yan shi'a sun daɗe 'yan shi'a ba ɗan shi'a zai daɗe yana da awon shi to ɗan shi'a zai zo cikin kan ya fahimci kuna da ƙarfi ko ahalu sunna ne sai ce shi ma ahalu sunna ne komai da komai za ku yi tare da shi ila ka ba shi aure har ku yi kasuwanci da shi har ku yi harkoki da shi ka ba sa inda ya dosa ba yana nan on the ground suna nan suna mitin karkashin kasa suna da kungiya ta sirri wanda sun ka san abin da awansu a gari to wannan ya sa aƙidar shi a ta daɗe yanzu da shi a da kawari suna suka yawa duniya to me ya baiwa shi a daman ta daɗe ɗin munafinci sun iya munafinci ba za su taɓa gaya ma inda suka fito ba kuma su ɗin nan in gari sun yaƙe ka to sun yi wani irin karfi ne wanda suna ganin cewa sun nan kasa so nawa sun shi abai taba daukar makami ya fahimci cewa bai riga yi karfin da in ya dauka ba maganan feluwa su ma suna da mummunan manufa ga ahlus sunna amma su in sun ga suna da rauni sukan kwanta ma su kwanta ma ka taka su ina matan gane wannan za su kwanta ka taka amma fa suka yi karfi wallahi ko jariri za su kale ba dan shi a yi yayi karfin samu dama yana iya hada kai da kafiri a gama da daular musulunci wanda ba na shi'a ba an gane wannan ayi. to wannan ya ba shi a dama ta dade amma me yasa su kawari ba su dade ba to su ba dade ba. su yan gagagagare sai mutum ya fito gagagaga sai a bugi gagagaga sai a bugi to aka san ana bugewa su ƙara fitowa to amma wa'ancan suka ce to bari mu ɗan dauko aƙidan shi'a kuma mu dinga ɗan taqiyya taqiyyan nan to ko za mu dade sai sai dauko aƙidan shi'a suka sa kansu an gane amma asali ɗan kawali bai san munafinci ba bai san ƙarya ba an gane shi za ka ce ma hadisin hawari yana daga cikin hadisin da ya fi kowanne inganci na ba gane a cikin littattafai namu na hadisai akwai hadisan hawari. saboda in yi ƙarya kafiri ne shi na ba ta gane wannan an ce binciken da malaman hadisi sun bincike sun bincike abin da ya sani kawai zai faɗa to amma yanzu in ya zama dan dan safari a yanzu zai ƙarya dole an ce ma dan hawari zaka ce wane ne wani bangare ne shi kaga yan ɗan ibadiyya su ma suna tafiya yan safariya suna tafiya dole ne ka san wani nau'in hawari su na suka tara yanzu an gane wannan ko kenan sai ka yi dirasa sosai akan su sannan ka gane yadda za ka hukunta su yawwa wa ajaza ba da su amma ihim tazwijin muslimat to wasu daga cikin shugabannin su ba sun yadda za ka iya auren za ka iya auren da musulma daga kafirai min kufari ne fi dari taqiya duna dari alaniya eh, a dari tafiya. misali a ce kamar suna saudiya kasan dai saudiya ta ce ta salafiya to sai a ce dan hawari yana rayuwa a wajen to sun dan hawari ya yan wayannan safariya sun halarta zai iya bada yashi ga salafi na saudiya ya aura tunda yana cikin darul ta ne amma in yana cikin darul alaniya garin da yake garin da yake suke da karbi suke da daula to kawai za su fito ne su kira dan salafiya kafiri su kira sufi kabiri ɗan shi a kabiri su kaɗai ne musulmi a gani to su haka suke gudanar da addinin su to kaga shi karatun firak yana da amfani ba sosai kowace ƙungiya ka san sun kaskashi nawa kuma sannan kowace menene manufarsu kowanne ka saukar da shi matsayin da yake na'am الشفاء للقوليات الشفاء أبيات الشفاء نعم da ba dan bala dan tsaban bid'a ba har sunan ashifan ma ba iya kiranta Wala wallahi bid'a sai bid'a bala'i ina ce ai ai ina karanta a wai Biryanta ta hana iya kiran kalmar ashifa a gani ashifa na kalibiyar a malam bidiya ta kawo wannan ta suwa yake wannan suwa da suna ta bayyana ya aka yi an gyara ko ba gyara ba hatta tilawan kur'ani da gyara da suna ta ai da wani kalmar ma an faɗa wani karatun ma wannan ka san ma yake faɗa

in ka ji wannan karatun warshi za ka ji karatu ne garau wannan wannan eh ba abin da ya haɗa warshi wannan karatu na su su kansu a warshi ɗin jin jiki yake a musu الله صلى الله عليه وسلم يأتي كان موسى رجلا حييا كثيرا annabi Musa ya kasance mutum ne mai jin kunya mai jin kunya mai yawan rufe jikin shi baya son ko da wasa ya san bayyanar da wani abu na jikin shi ma yura min jasadi shay'un istihya ba a ganin wani abu daga jikin annabi Musa alaihi salam saboda jin kunya al hadith eh wa qala ta'ala anhu Allah ta'ala ya ce rabbi hukuman eh annabi Musa yana cewa ya ubangiji ka bani ainihin hukunci ka bani hikima ka ban wa'ayi al aya fa wahaba li wa rabbi hukuman ubangiji na ya bani hukunci ya bani wahayi wa ja'alani minal mursalin kuma ya sanya ni daga cikin manzanni Kamala fi wasfi jama'atin minhum ya faɗa yana siffanta jama'a daga cikin manzanni Ni lakum rasulun amin shi yana cewa ni a gare ku manzo ne amintacce ana wannan ya halatta mutum ya yabi kanshi bayan an ce wala an zakku kun. annabi ne ce ni a gare ku manzo ne amintacce ba ka yabi kanka idan bukata ya taso an gane kana so ga gaya mun lallai fa ni fa amintacce ne kun sani wannan sako tsakani da Allah daga Allah na dauko shi an gane ku nan mu kala fasbir kama sabara ulul azmi khayra man ista'ajansa al-qawiyyu alim lallai fiyayyen wanda zaka suhurta ka dauke shi aiki shine mai karfi kuma amintacce ya abatista aljif ya babana ka surce shi inna khaira manista a jantar ƙawiyul amin lalle fiyayyen wanda za ka suhurta shine mai ƙarfi kuma amintacce ita yarinya take gaya babanta kaga tun a nan wajen yarinya ta fara ɗan hango alkhairi ga annabi musa kuma hankalinta ya kai zuwa gare shi na mu'ala eh kama sabara ulil azmi min ar-rusul tace kai hakuri kamar yadda ulul azam daga cikin manzanni suka yi haƙuri manya-manyan manzanni an gane suka yi haƙuri to ka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri su ma Allah ya ce mun ba su kyauta mun ba su kyauta mun ba shi kyauta annabi annabi Ibrahim ko mun ba shi kyautan Ishaq da Yaqub kullun hadaina Ishaq a matsayin yaro a matsayin da Yaqub ba a matsayin jika kullum hadaina kowanne daga cikinsu mun shiryar da su ila kauli fa bi hudahu muqtadi eh wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu mun shiryar da shi gabanin wannan wa min zurriyyati daud wa sulaiman daga cikin zuri'ansa akwai annabi daud da sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun duk wayannan manzanni daga zuri'ansa ne haka muke saka wa masu kiratawa idan ka zama to mutumin kirki kai ma sai Allah ya saka ma ya baka ƴaƴa nagari an gari sai Allah ya bashi daga cikin zuri'ansa annabawa annabawa annabawa Allah ya ce haka muke sakawa masu kyautatawa na'am wa zakariya wa yahya wa isa wa Iliya. sannan da annabi zakariya duk suna ciki annabi zakariya da yahya da isa da ilyas kullum ne na salihin kowanne daga cikin su yana daga cikin salihai duka salihai ne su na'am wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta da annabi isma'il da yasa da yunus da luta kullum faddalna ala alamin hmm. dukan su mun fifita su akan talikai na zamanin kai sannan daga iyayen su ma kazari da kuma da da zuri'ansu wa ikwani da yan uwansu wacce ta bainahu mun zabe su wa sai muka shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici zalika hudul lahi wannan shari'a ta Allah ne wanda yake shirya da wanda ya so daga cikin bayin sa wayannan bayin Allah walau ashraku wayannan annabawa kun gari annabawa ne kun ga irin yaban da Allah ya musu to walau ashraku da za su yi shirka da sun yi shirka da makanu ya alamu habida makanu ya amalu da abin suka kasance suna aikatawa da ya ɓaci duk wannan gasar da suke da shi a wajen Allah da fi yi shirka da shirka ya lalata duk wannan aiki nan su kaga mu kamar ana ana tauna tsakuwa ne dan a ba a ya tsoro ko annabawan Allah yan gatan Allah da za su yi shirka ba ruwan Allah da su ina kuma sauran mutane na'am أولئك الذين هداهم الله Wa'ancan su ne wanda Allah ya ba littafi ya ba su hukunci, wato wahayi ya ba su annabta ba in yakfur biha haula idan wa'annan kafiran maka suka kafirce wa Allah da sakon da ka zo da shi hakika mun wakilta da ita mun wakilta wasu mutane laisu bi hadi kafirin hmm. wanda su ba za su kafirce mata ba in wa'annan kafiran maka suka kafirce to Allah ya riga ya wakilta wasu mutane wanda za su yi wa Allah biyayya hmm. ula'ikan lazina hadar la'a wa'annan su ne wanda Allah ya shiryar da shiryar su kawai za ka yi ruku an gane Allah yake ce ma annabi wa'annan da muka ambata su ne Allah ya shirya da shiryan su za ka yi ruku wa wasafuhum bi awsatin jamma saboda ka in baka yi ba da wuri hmm. in kai ba za ka yi biyayya ga Allah ba to Allah ya riga ya halicci wasu mutane wanda za su yi biyayya ga Allah sai Allah ya siffanta su da sifofi masu yawa na kirkintaka da shirya da kuma zaɓa cewa ya zaɓe su Allah ya siffanta su da hukunci wannan nubuwa Allah ya siffanta su da annabta wa qala wa basharu bi ghulamin halim Allah ya ce fa basharnahu mun masa albishir da wani yaro halim yaro wanda yake mai hankali mai hakuri yaro mai hakuri wa basharu bi ghulamin halim idan kuma wata aya mun masa albishir wa basharnahu mun wa basharu bi ghulamin halim sai eh, sun masa albishir da yaro mai ilimi ya aka san yana da ilimi karami yaro dama yana da ilimi jariri itibaru itibaru ma nan gaba ne zai girma har kai matakin mai ilimin an gane وقال ولقد فتنا قبلهم fir'aun Allah الله تعالى mun jaraba mun fitini mutanen فرعون gabanin su وجاءهم رسول كريم ولمنزو مي كرمشي يزو musu shine annabi Musa alaihi salam an addu ilayya manzon yana cewa ku karbi sako na sako da zo da shi ku amshi wannan sako ya ku bayin Allah inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne amintacce ba وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين تجد سنة ذاك سامي إن شاء الله daga cikin masu hakuri eh. في إسماعيل إن شاء الله نصادق الله أحكام الجنائز أحكام الجنائز شافي هنا 36 ثانيا نبي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wato mutum daga cikin sabon an karbo daga ga wani mutum daga cikin sabon annabi kan wannan mubham to ba mu san wane ne sahabin ba wannan yana cutar da hadisi saboda mu udul da anna sahaba kulluhum udul thiqa hmm. inda wani mutum ne mina tabi'i ko mina tabi'i tabi'i dole sai an san shi in ba a san shi ba to hadisin yana da matsala kenan hmm. na ma'ana rasulan kala ya rasulallah lallai wani mutum ya ce ya rasulallah ma balal mu'minina nuna fi quburi me yasa su mu'minai su ma ake musu jarabawa a cikin kaburburin sai dai shahidi ne kawai ba a yi maza na kwala kafa bi barikatin siyo a ra'atin fitna wato walƙiyar takobi a kan shi ya isa ya zama jarabawa shi shahidi walƙiyar takobi wato ƙaran ba mabamai da lugudan wuta an gane yana fagen fama yana jin lugude wannan kawai ya ishe shi jarabawa kenan shi shahidi tun a duniya ake mai jarabawan shi ina zan gane wannan eh wannan ya nuna mana kenan cewa kawai shahidi ne kawai ba a jarabawa a cikin kabari ko ma akwai wasu akwai wasu mutane bakwai ba suna cikin inuwa Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwa an gane ku رواه النسائي وأنه القاسم القاسم في غريب الحديث هل تعرف غريب الحديث نعم وسنده صحيح ina ce garibul hadisi littafi ne na dictionary na hadisi in ka kalma na hadisi kar ka ɗauki littafin kamus ka ɗauki littafin garibul hadisi shi yake nuna ma istilahi na malaman hadisi da kuma yadda ake fasara hadisi an gane to malamai sun wallafa littattafai da yawa kamar irin su ibn asir da ire-iren su akan garibul hadisi yadda kaga wata kalma ba gane ba ka ɗauka sai ka je ka duba ta a cikin littafin gari ba zai gaya maka fassara na'am na na'am tulja hadhihi shahada shahada liman sa'alaha khalisan min qalbi yau ana fatan wannan shahada ga wanda ya roke ta wato da tsarkakewa a zuciyarsa ya roki Allah cewa Allah ya sa yi shahada da tsarkakewa tsakanin shi da Allah ya roka walau lam yatayassar lahu al-ijtihad ko da istishhad ko da yin shahadan bai sauka da shi ba ya roƙi Allah amma yin shahada din a bagen fama bai sauka a gare shi bai samu ba Allah zai bashi ladan wanda ya shahada بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كور دليل مغانا منزو صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق دو وند يرو Allah zai isar da shi zuwa ga matsayi na shahidai mata ala firashi ko da ya mutu akan shimfiɗansa hmm. a gane mutum ya ringa roƙon Allah ya Allah ka sa shi shahada kuma ka roƙe shi bisirƙin sirkin hakkin zuciyarka Allah zai kai ka matsayi na shahidai ko da ka mutu akan shimfiɗanka نعم أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة وله في المستدرك يا أبو سكين لتاب المستدرك ناكم أكو إنا الشواهد نعم موسى نعم أخي نعم الإمام مالك بسم الله الرحمن الرحيم أنس رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب أن كان قولك أبي الزناد شوى للي يجي سعيد بن المسيب هنا شوى نعم لا ربا إلا في الذهب باب ربا سيك ديناري أو في فضة ko cikin azurfa أو ما يكان كو أبن داكي أونا وادا سكيلي أو يوزن أبن داكي أونا وادا مولو كو أبن داكي أونا وادا سكيلي da skeli daga abin da ake ci a wusharam ko abin da ake sha kuma ne babu riba sai ga zinari ko da azurfa kenan duk wani abu wanda ba zinari da azurfa babu babu riba ko kuma abin da ake aunawa da mudu ko abin da ake aunawa da sikeli daga abin da ake ci ko ake sha nan ne riba ke shiga an gane wannan ko to da wannan kenan babu riba ga kudin Najeriya ko kenan babu ruba a wannan zamanin tunda duk kudaden da mutane ke amfani da su yanzu ba zinari da azurfa ba ne Kuma ji wannan ko. su aka wannan magana an faɗi wato kamar an ce dai babu ruba ga kuɗi babu ruba sai ga kuɗi kuɗi a gane dan zinari da azurfa shi ne kuɗi na wancan zamanin yanzu kuma an daina amfani da zinari da azurfa a matsayin mai a matsayin kuɗi to yanzu menene ya tsaya makwabin zinari da azurfa shi ne kudaden da ake amfani da su a duniya shi sa malamai na duniya suka yi fatawa cewa yanzu kudaden da ake amfani da su yanzu a duniya pound sterling ne riyal ne a naira ne wanda ne ne saifa da sauransu dollars to wa'annan gaba ɗaya sun tsaya a matsayin zinari da azurfa su ma yanda ainihin zinari da azurfa ba a yin shi zinari da zinari wani ya wani to kazalika wajen canji na dollars da dollars ko naira da naira ba zai ayi wai a ce tsohon naira tsohon tsohon naira da sabo a ce wani ya fi wani ba an gane wannan ku sannan wannan magana ne nawa sa'idu bin musayyab magana ne na manzo Allah wahayi ne daga sama la wannan ya faɗi iya fahimtar sa ne saboda shi a wajen shi zinari da azurfa shine kuɗi babu wani kuɗi kamar yana so ce ne babu riba ga fulus saboda a wancan zamanin akwai fulus shi ko fulus kuɗi ne wanda sauran jama'a ba su amsan shi kuɗi ne wanda wasu jama'a ne suke amsa wasu ba su amsa amma kuɗi zinari da azaba shi da kuɗi wanda duk duniya gaba ɗaya a lokacin ake amsan shi kun gane wannan ko to shi kaɗai ne lokacin kuɗi shi ne ake karɓar riba a cikin shi amma sauran kudade wanda riba baya shigan shi shine kuɗaɗen da mutane ba su amsan shi kamar yanzu a Najeriya ce kuɗin biyafara, fulus ne kuɗin biyafara yanzu idan ya muri ya dauko kuɗin biyafara ya kawo shi nan arewa zai siyayya bayan ya gama siyayya ya mika wannan kuɗi zai ne ci duka ko ba gaba kuma idan mutum ya saci wannan kuɗi ba a cewa za a yanke mai hannu don kudin ba amsan shi bane a wajen al'umma wannan kuɗi shine ma'anan shine fulus an gane wannan ku yawwa wa haddathani an malik dan kun duba qur'ani Allah cewa yake wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wa'anda suke boye zinari da azurfa ba za ki yadda shi fi sabilillah to kenan wanda ya boye naira da azurfa ba ya ciyar da shi ba bai da ko in mutum ya boye dala ya boye pound sterling ya boye ainihin riyal ya boye saifa na Nijar ya ɓoye shi wala yin tuku na hajji zabila la ba a sabilin kenan haka ne kenan zinari da azurfa ne kadai in an fon aka ɓoye ba a ciyar ba ka kai laifi amma sauran kuɗaɗe da muke da su yanzu in ka ɓoye shi baka da laifi kenan a'a ai zinari da azurfa su ne ake amfani da su a wancan lokacin to a yanzu zamanin ya wuce ba amfani da su sun zama kayan kwalliya ne kawai yanzu kaga yanzu dala in mutum ya boye shi yana matsayin ya boye zinari da azurfa shi ma mai wancan ra'ayin ya yarda da wannan magana shin ya yarda a fitar zakka ga dala eh, da zamanin manzo Allah ana fitar zakka ne ga dinari da azurfa ana fitar zakka ga dala ko babu zakka kaza akwai mazaban zahiriya kace babu zakka ga dala a babu ɗaya babu zakka sai ga zinari da azurfa amma mai wancan magana tunda yana son kuɗi zai ce akwai zakka tunda yana son kuɗi zai yadda akwai zakka su ma talakawan yake musu babu zakka za su fara guna guni ce wannan mazhaban naka wannan malikiyar naka fa ya fi karfin mu to balantana imam malik ya kawo wannan ne kawai a nan wajen amma imam malik wannan ba ya kawo asali ne a nashi amma ba shi ne fatawan imam malik ba ba kuma shi ne ba ne ainihin mazhaba na malikiya ba su mazhaba malikiya duk abin da mutane suka rike shi a matsayin kuɗi akwai zakka akwai riba sun ce riba yana shiga abin da yake asmanul lil ashiya da abin da yake kuɗi na abubuwa wanda mutane sun yarda da shi a matsayin kuɗi kuma suna amsan shi a matsayin kuɗi to in shekara yayi za a bada zakka sannan kuma maganar riba yana shigansa na'am وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يقول لأن يحيى بن سعيد يجي سعيد بن مسيب هنا شوى قطع الذهب والورث من الفساد في الأرض ينكي زيناري ده أزل فاقبا ناني أدور الأسا زيناري أبلا شيء كما يندي ياغا نيرا ياغا ياغا دولار برناني ya kamata in mutum ya san abu kuɗi ne ya mutunta kuɗi a ringa babban lashi din nan barna ba daidai ba daidai ba ne na'am qala malik wala ba sa an yashtari ar-rajul Allah bil fidda babu laifi mutum ya siye zinari da azurfa ai canji wal fidda da zahab sannan azurfa shi ma ai canji da zinari zafan ai shi tili ga zinari nan tili ga azurfa nan tili ai canji idan kana tibran idan ya zamanto taman zinari ne ko taman azurfa zinarin wato kurutun shi ne wanda yake an ciro shi a ƙasa ba riga an sarrafa shi ya zama kuɗi ba idan an sarrafa ya zama kuɗi kowanne sai an mai kuɗin shi kun gane wannan kawai ga dinari an hako shi a gasa? ga azurfa shi maka zalika ga sanan tili ka ban wannan baka nawa za a iya yi ba ruwanmu da sanin nawa ne yawan wannan nawa ne yawan wannan ya halitta a haliyan kadisila ko kuma kayan kulliya wanda an riga an kera shi wa amma fa amma darahimul ma'duda amma dirhami wanda yake kididdigagge kuɗi kamar an ce kuɗi dirhami kididdigagge da dinari kididdigagge fala yan bagi baya kamata ga wani ya sai wani abu daga cikin wannan tili ya sai kowanne sai an san ga dinari na dinari goma hmm. yana matsayin azurfa ɗari dinari ishirin yana matsayin azurfa ɗari biyu haka za a yi canji hmm. ba zai yi a magana wani ko kuma sai an lissafa shirya zalika jisafa idan aka siya wannan tili bayan an san lissafin kowanne inna ma yuradu bi al-gharar to anan ana nufin garar ne Kama ana so ne a sayi biri a yi shirkin biri a sama ko kibi a cikin rijiya Ina yi tarafu abduhu ta inda za a bar lissafa shi wa yi su jizafan sai a siye shi tili falaisa haza biyu in musulmi wannan ba shi daga cikin kasuwancin musulmai hmm. a gani bai dace musulmi ya irin wannan kasuwanci ba amma ma yi wuzanu amma abinda ake aunawa daga cikin tuman dinari da makayan kwalliya wala ba su an yi ba a zalika babu laifi a siyar da wannan tili da hay'atul himba kamar yadda ka san azurfa a kamar yadda ka san alkama alkama hinda da dabino ga alkama nan ga dabino za a iya canci ga alkama nan tili ga dabino tili ba mu san ko buhu nawa bane ba mu san ko kwano nawa bane za a iya canji tunda sun bambanta annabi yana cewa fa idza fara hadhihi al-ajnas fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi yadin idan wa'annan nan sun bambanta to za ku iya canji kayfa shi'tum yadda kuka dama idza kana yadan bi yadin in za ku in za hannun tani hannun kuturu da makawo nan walawi ma min al-aqima allati tuba'u da makamancin daga cikin abinci allati tuba'u juzafan wanda ake siyan shi tili wa misalin ta abin da ake aunawa da da mudu falaisa bi ya in dalika juzafan ba'su falaisa ba'su babu laifi ga yin cinikin wannan cikin tili babu laifi da an cinikin shi tili ala malikun man mushafan za a yi kai

za a yi samu mana misalin da nake son kawo kamar ina da naira hamsin amma ta lalace ta yi dubu sai a kawo abin naira ashirin ko abin naira goma sai a ce a canje shi sai wannan ne wannan kuɗi ne na samu nan eh, za a iya ba ai zan kun bambanta ba ɗaya bane an gane za iya za iya canji haka karama ana iya yi su wayannan ba ba kuɗi bane kaddara ne su kaddara ana iya fifiko in sun bambanta ba matsala bane idan sun fito ne su gara da ruwan bayan gara ga abu ne a tare misali kamar alkama sun zagan ta a tare amma ba a san kono ba shi wurin ciniki ba za a iya yin ciniki kono ne a siya ba tare da sai a yi ba a'a shi shi ba a siyan abu a cikin zangar mai yanzu sai an cire a san nawa ne mutum ya biya Thank eh. you.